والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka aikata kyawawan ayyuka to lalle za mu shigar da su cikin bayi nagartattu a ranar alkiyama mu tara su tare da su mu ba su lada irin nasu